jojin dina ko kuma ni alƙalanci na fati ba ta ba laifinta ba Allah ne ya kawo kaddara kuma dama shi da aure da saki wani abu ne duk kuma guda ɗaya. sunana sani musa haladu ana kirana da mai iska amma hakikanin sunan shi ne sani musa khalid an haife ni a kano cin garin kano kuma a unguwar gwammaja daga bawan mu sai dauke mu sai kai mu wato kamar ce rani haka nan kafin abin ya raba kuma Allah sai tabbatar da zama mu a watan gwa ake ce mata rijiyar lemu karatun addini shi na fara kuma shi babana ya fi tsaya mu akan na yi shi na samu na haka fina-finai sakamakon ina da aminai waɗanda suke suna haka wato irin abin da ake ce kamar wasan al'adun gargajiya kamar a history and culture bureau shekarar 1998 muka yi fim din farko da ake ce mashi da shan da allah ke so kuma jari fim din daga baya na haure ta ana ce mata wasila latalata amma ta rasu allah ya kafarta mata amma muna da ya guda ɗaya da ita farko da ita ce wannan talatu amma a jikan ta basilatu ta biyu kuma sai fati muhammad eh, shi na gaya maka wato wani fim da muka tafi sakamako wato da muka je to an samu waɗansu abubuwa na wahalhalu haka na tafiya kuma ita kuma a lokacin in fact a mota ta tafi to akwai waɗansu abubuwan ta kamar sarƙoƙi da wasu abubuwa muhimmai sai zama sai suka zauna a hannuna to da aka je kamfin ne a wani wuri wani daji amma shi ma kamar wani tourism center ne da ake zuwa iya to sai zama wannan daji kan ɗin shi ne zama sila haɗuwan mu da ita kuma allah ji kan gabata mata hajiya amina muna ce mata ba ni baba nake ce mata hajiya amina din ba ta ta ba da gudunmawa gagarima akan alaƙar kulla a wurin mu da fati kuma sannan mutane irin su alinuhu sun ba da gudunmawa matuƙa gaya shekara ta dubu biyu da biyu lokacin za a yi world cup to sai um, dfid da usaid that is department of development wani ne uk to sai suka za su yi wani adabata a kan hiv aids alliance so da sai suka cuzin kudu da arewa so sai zama ana arewa fati sunanci shine sai ya fito nan ma na daya saboda haka kuma lokacin mun yi aure da yan watanni to amma da aka zo aka same ni aka ce gashi gashi gashi gashi a binance ne za a je a yi kuma ba a nan najeriya za a yi ba za a je ko dai a je south africa ko kuma uk amma muna da option ba za a bude ɗaya to wannan shine silar tafi ingila kenan a zan shekara ta biyu da biyu kuma da muka je kwana bakwai kawai muka yi aka programs zan to muka dawo to bayan mun dawo da wasu 'yan watanni ni kuma sai na koma saboda wasu dalilai haka nan wanda eh, wannan nawa ne akan kashin kaina to wannan koma da na yi sai kuma na to abin da na ji din to zan fi samun nutsuwa idan matata tana kusa da ni sau da aka sani cin mata to gashi gashi gashi muka waya ta ce to shi kenan na shi ki shirya haka kuma aka yi Allah sa na dawo Najeriya sai kuma muka tattara ni da ita kuma sai muka tafi muka je muka zauna mun zauna kamar shekara uku ita daga nan kuma a dan rayu kasan dan adam well to tana da gaskiya ina da gaskiya uzurinta a wancan lokacin mahaifiyarta da mahaifinta musamman mahaifiyarta lalace ɗansu dukansu da su ni kuma na dama ban kammala senior secondary school ba ta kuma niga dama ta samu ina ga ya kamata na tsaya allah na samu dan wani abu to wannan shi ne abin nan babban dalilin da ya zama na gani ba na janye wannan karatu ba kuma na yi nisa ita kuma tana matuƙar ƙaunar mahaifiyarta saboda haka sai muka je muka sami su authority muka ce musu to gashi gashi gashi kamar akwai lawyers da suka ba mu su kenan kace tana da tana da dama za ta iya za mu iya mu separation da auren mu amma za ta iya tafiya inda take so ta je ni kuma zan yi zama a inda nake so na zauna an na kammala abin nan abin akwai complication a ciki kafin shi ko saboda shi abun aka ce maka musamman ita a lokacin nan wato wato wata tana tana tana daga tana haskawa sosai allah ya ɗauke ta tafi wani bangare even ko a can uk din to ta samu soyayya daga mata take daban-daban su albarkacin ta ne ma na san waɗansu so many wurare jojin dina ko kuma ni alƙalanci na fati bakin ba ba laifinta ba Allah ne kawo kaddara kuma dama shi da aure da saki wani abu ne duk kuma guda ɗaya sai muka shawara cewa to zan miki saki ɗaya amma ban saki ki anan ba sai na yi handilin ɗinki sai na tabbatar kin sauka Najeriya lafiya kin haɗa 'yan uwa zan kuma to sai a tattauna kuma abin da aka yi kenan to amma wato an samu wasu sun ba da wani gudunmawa sai zama kafin ta wata kuma sai midiyan suka ɗauka kan cewa na sake ta saki uku to wannan ne abin da aka yi ta yin abubuwa eh akwai baturi amma baturiya sai bayan da faci ta taho ne muka haɗu ita kuma ne ita ne akan wani dalili sunanta sara rock garinsu shine boston kuma da ita da azumi zan tafi masallaci da daddare goma ƙarshe ana ruwa saboda haka sai na same ta a city center a wani bus ta batse a zaune kai a kame tana hango fitilar mota da ke zariya dan tsaya mun je mun yi tahajjud sai ta tayi sai ta tsere ni sai na tsaya sai ta bude kofa tana bude kofa sai ta ce in ba ta gudunmawa saboda dare yayi kuma ita ba kuwa shi daga basun ta zo da abokanta amma sun bace mata na ce to shikenan ai abin ya sauki ne zan yi kai wajen yan sanda kuma in kai hotel in so gobe sai ki nemi hanyar tafiya gida ta ce a'a ita dai in zan yarda in ka tana ba gidan ta kwana ya fi sauki saboda sai na shi mata to me yasa ta ce saboda idan magana ta je gun yan sanda to iyayen da za su ji kuma ba ta san haka da babin ta ya bashi to shikenan da kai ta gidanmu da gare waye muka je garin su bas muka gaisa da mahaifiyarta ta ba ta labarin komai da komai to daga nan muka fara mahaifiyarta ta zo gidanmu wani lokaci gidana kenan ta ce ta ji labarin cewa sara za ta bin najeriya na ce eh gaskiya ne kuma ta ce za ku yi aure na ce eh gaskiya ne kuma za ta musulunta na ce eh gaskiya ne to na da najeriya da kamar wata biyu zuwa uku sai su kuma suka muka zo aka ɗaura mana aure ita da nan wata jima'a ba zan ita jima'a ba daga baki ya watan ta uku sai zama ni na hangi akwai cutarwa a zamanta a nan najeriya saboda yanayin zafi da waɗansu abubuwa kuma allah ya mata da garin jiki to sai dan mata siyasa nake so abin da ya kamata kin ga nan ba kamar can ba saboda haka ki koma gida ka koma gida muka samu nutsuwa kamar bayan wasu watanni ko shekara haka sai kuma sai mu decide what to do to bayan mun rabu akan wannan da aure na akanta ta koma ingila ni kuma ina najeriya sai ce mata to gaskiya sara yanzu dama ke ce ke kina gida ni ina gida me burinki ta ce burinta ne tana so ta haihu sai ce to masala ne in sake ki to ba saki ɗaya ba ne saki biyu ne amma ita kuma ta kai shi uku kuma duniya ta tafi akan ukun kuma ita rayuwa da kake gani yanzu ban san exactly wani ina me take ba ko kuma me za ta yi ko me plan ɗinta a rayuwa kamar da niwa ba ta sani ba